Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar biyu ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. amurka ta sanar da cikakken bayani akan kuɗi dala miliyan 820 a matsayin ƙarin tallafin soja ga ukraine ciki har da sabbin makamai masu linzami da na'urar kariyar a tileri. shugaban hukumar lafiya ta who a nahiyar turai ya yi gargaɗin cewa cutar ƙyan dabbari a yankin ta lanka har sau uku a cikin 'yan makonnin da suka gabata sakonnin imel da kiran waya daga masu auren jinsi daya da suka damu game da matsayin aurensu a dokace da kuma ci gaba da kasancewa da 'ya'yansu su suka cika ofishin babban lauya sydney duncan 'yan sa'o'i bayan hukuncin kotun kolin amurka na yin watsi da 'yancin zubar da ciki a kasar kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa sama da 'yan boko haram dubu hudu ne suka mika wuyansu ga sojojin najeriya a sassa daban-daban lokacin da na fara shiga boko haram a garin mu ne a lokacin mu yara mun yi girma karan samari ne to yanzu shekaran karam shekara na 25 zai kai abinda ya sani kungiya suna zo suna yi mana dawa to mutane da aka sace musu yan uwa kuma a wani hali da aka kai akan jirgin kasar abuja zuwa kaduna sun yi barazanan gudanar da gagarumin zanga-zanga idan ba karɓo musu su ba sannan a jihohin borno da yobe kuma jam'iyyar apc mai mulki tana fuskantar barazanar ficewar 'yan jam'iyyar zuwa pdp kamar kowane yammacin ranar asabar kuma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya kashin farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Amurka ta sanar da cikakken bayani akan kuɗi dala miliyan 820 a matsayin ƙarin tallafin soja ga Ukraine, ciki har da sabbin makamai masu linzami da na'urar kariyar a tileri An shirya agajin na baya-baya ne don taimakawa Ukraine wajen daƙile makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Rasha ke amfani da su. Hakan kuma na zuwa ne bayan kiraye-kirayen da jami'an Ukraine suka yi ga ƙasashen yammacin duniya. a kan su taimaka musu da ƙarin manyan makamai na zamani da za su daƙila makaman moscow a jiya juma'a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce yanzu gwamnatin biden ta tura wa ukraine tallafin dala biliyan bakwai da shida ta fannin tsaro ciki har da kusan dala biliyan bakwai tun lokacin da rasha ta fara kai farmaki a ukraine a ƙarshen watan fabrairu shugaban amurka joe biden ya faɗa a wani taron manema labarai a yayin taron ƙungiyar tsaron nato da aka yi a wannan makon a birnin madrid cewa amurka za ta taimaka wa ukraine iya lokacin da ya dace shugaban hukumar lafiya ta who a nahiyar turai ya yi gargaɗin cewa cutar biri a yankin ta lanka har sau uku a cikin makonni biyun da suka gabata ya kuma buƙaci ƙasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da cewa cutar da a baya ba kasafai ake ganin ta ba ba ta yi ƙaƙa gida a nahiyar ba. Hukumomin lafiya a Afirka sun ce suna ɗaukar yaɗuwar cutar ta ƙyan dabiri a matsayin matakin gaggawa tare da yin kira ga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da su taimaka musu da rigakafin cutar mara yawa da suke da shi don gujewa matsalolin rashin samun daidaito da aka gani a lokacin annobar covid-19 shugaban hukumar who a turai dr hans kluge ya faɗa a wata sanarwa cewa akwai buƙatar a ƙara ƙoƙari duk da matakin da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka a makon da ya gabata na cewa duk da yaɗuwar cutar da ake samu ba za a ayyana dokar ta ɓaci a duniya ba tukun. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan hedkwatar tsaron Najeriya ta ce tun daga watan jiya kaɗai kimanin 'yan boko haram 4,770 suka yi saranda suka mika wuyansu zuwa ga sojojin kasar a sassa daban-daban na arewa maso gabashin najeriya wakilin hassan na kaina na dauki da karin bayani total of 4,770 of them surrender to own troops at different locations within the theater. Daraktan cibiyar tattara bayanan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Bennett oniyako ke bayanin yadda mayakan boko haram ke ci gaba da mika wuya inda a watan jiya kadai kimanin 'yan boko haram 4,770 tare da iyalansu ne suka yi saranda a cikin wannan adadi akwai manya 864 mata 1,415 da kuma yara kanana 2,490 da suka kai kansu ga sojoji a sassa daban-daban na arewa maso gabas kuma dukkaninsu ana ɗaukan bayanansu a halin yanzu. To shin ko menene abin da ke zabar da 'yan Boko Haram da iso ɗin nan ke ta yin da haka akai-akai? Operation in Irin farmakin da muke ta kaiwa ba kakkautawa ga sansanin 'yan ta'addan ya karu matuƙa gaya kuma na tsawon lokaci ci wannan dai shine babban dalili domin ba su da wata mafaka ƙididdiga ta nuna irin matsin lambar da muke masu ta sa ba su da zaɓi illa su fito su mika wuya waɗannan kaɗan ne daga cikin waɗanda suka mika wuyan muna son fita da tukun allah ya sa muka so muka fita wajen su rayuwar na ko wahala haka da wahala ba sa kula da lafiyar mutum ita ba ne eh a can eh yara nawa biyu ne ɗaya bai da rai ga ɗaya can yana da rai ok me yasa wani farko haka ya fito ba rai kamar misali kai ya aka yi ka fara shiga kungiyar boko haram lokacin da na fara shiga boko haram a garin mu ne a lokacin mu yara mun yi girma karen samari ne to kuma mun yi samari ne a lokacin mu shekara na 25 zai kai abinda ya sa ni kungiya suna zo suna yi mana dawa su mana bayani suna ta imana bayani bayani ne kawai da mun shiga. Dr. Yahuza Ahmad Getso kwararre ne kan sha'anin tsaro. Wato abubuwa ne da za mu ce abin maraba kuma abun madalla saboda haka wannan wani abu ne wanda yake muna madalla muna maraba da wannan ci gaba da ake samu kuma abin karfafa gwiwa ne fatan mu shine da hukumomin tsaron Najeriya za su yi amfani da wannan a matsayin dabara wacce za su ƙara samun bayanai na tuwaye 'yan Boko Haram da suke ɗaukar nauyinsu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya. sakonnin imel da kiran waya daga masu auren jinsi daya da suka damu game da matsayin aurensu a dokace da kuma ci gaba da kasancewa da 'ya'yansu su suka cika ofishin babban lauya sydney duncan 'yan sa'o'i bayan hukuncin kotun kolin amurka na yin watsi da 'yancin zubar da ciki a kasar hukuncin da aka yanke a makon da ya gabata kai tsaye bai shafi hukuncin da aka yanke a shekarar 2015 ba wanda ya ba da damar auren jinsi daya amma duncan ya ce matakin kashedi ne ga iyalan da iyayensu 'yan jinsi ɗaya ne da ke fargabar za a iya watsi da haƙoƙinsu kamar yadda aka yi da na masu neman zubar da ciki a matakin kawar da 'yancin zubar da ciki na kusan shekaru hamsin a ƙasar kotun kolan ta yanke hukuncin goyon bayan wata shari'a a kan dokar jihar mississippi da ta ce kundin tsarin mulkin amurka bai kare haƙoƙin zubar da ciki ba matakin da ta yiwu ya kai ga haramta zubar da ciki a kusan rabin jihohin kasar. Shugaban kasar Ghana ya sanar da bada umarnin kasar ta Ghana da asusun bada lamuni na kasa da kasa da ake kira IMF a takaice don ceto kasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da take fuskanta. Matakin gwamnatin na zuwa ne bayan ƙoƙarin samar da kuɗaɗen shiga ta ɓangaren karɓar harajin e-levy wanda haƙa bata cimma ruwa ba. wakilin muryar amurka hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton A jiya Juma'a ne shugaban ƙasar Ghana na Ado Danko Akufo Ado ya baiwa ministan tattalin arzikin ƙasar Ken Ufuri Ata umarnin fara tattaunawa da asusun ba da lamunin ƙasa da ƙasa ta IMF domin ceto ƙasar daga matsalar raunin tattalin arziki da take fuskanta. Kasan da ta dau matakin inganta dokar karban harajin waya ta Ilavi, levy domin samar da isasshen kudaden shiga Abin da gwamnati ke ganin zai sanya ƙasar dogaro da kai maimakon tuntubar ƙasashen waje domin neman tallafi amma yunkurin nata bai haifar da ɗa mai ido ba. Kashi goma cikin ɗarin kuɗaɗen da aka sa ran za a samu sakamakon karban harajin waya ɗin nan ya shigo. A don haka IMF ita ce mafita in ji Gabi Ocharda kun ɗaya daga cikin jigajikan jam'iyyar NPP mai mulki. Bayan fitar da sanarwar babban jam'iyyar adawa ta kasar wato NDC ta ce tuntubar asusun ba da lamunin na tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa gwamnatin jam'iyyar NPP ta nuna gaza iya aiki in ji Honorable Abba Faseni wakilin jam'iyyar a majalisar dattawan kasar. Said that you had uh, all the economic management gurus to take the country forward. And, and, today we are back. So the fact that we are back to the IMF speaks volumes of the catastrophic mismanagement of the economy. To sai dai da yake ba da nasa martani Honorable Alexander Afenyo Makin, wakilin jam'iyyar MPP mai mulki a majalisar dattawan kasar ya ce gwamnati ta tunkari IMF ne sakamakon matsalolin da suka shafi duniya ciki har da corona tare da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Mr. Speaker, when they were in doubt, there was no international crisis. You went to IMF. dakta Najib Ibn Hassan masani a fannin tattalin arziki ya yi mini sharhi bisa matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka inda yake cewa. Na zashaka ya faru da jimawa don saboda an ka duba tafiyan kasan da yanda batun tafiyar da gudanar da tattalin arzikin kasan akwai damuwa. To ba shi na soda da gwamnati ya hakuri ya rage shi wannan haraji 1.5 ya zo shi kasa yanda mutum zai biya bai san ya biya ba da ya zai tara kudi mai dumbin yawan da zai mamaki ba zai ji amma suka kiya suka bashi 1.5 percent aiki to so shi zuwa mai ya zama dole ne amma akwai alheri ko shari alheri ne shi za a samu amfani za su samu kudi yanzu su biya wake su wasu gauki kadan amma ba zai taimaka na gina kasa ba to amma sharin da ke cikin shirin ba ba ya zo conditions da kamar kowane dan kasa zai samu damuwa mu citizens mu yan kasa mu za mu wahala yanzu in IMF sun ce kamar a rage dokan ma'aikata for the next five years. Ka gani ka magana ni takura. To amma good news ne kuma sun ce kamar ministers na rage ministers kasa a rage wasu kashe-kashen gudi wannan is good for the country amma wurin batun aiki ma'aikata a rage ma'aikata to a zai kawo damuwa sosai. A baya-bayan nan ko sai da ministan tattalin arzikin kasar ya jaddada cewa Ghana na da abin da ake bukata wajen karfafa tattalin arziki a don haka ba za ta tunkari asusun ba da lamunin kasa da kasa ta IMF ba. We are not going to the IMF. Kasar na daga cikin jerin kasashen da ke fama da matsalan tattalin arziki sakamakon COVID-19 tare da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. Subhanallah labarai kenan aka ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu A daidai lokacin da mutane da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasa Abuja zuwa Kaduna ke cika kwanaki 100 a ranar Laraba mai zuwa. 'Yan uwa da iyalan waɗanda aka sace suna cikin zaman zulumi musamman saboda labarin harbe ɗaya daga cikin 'yan uwan nasu wanda aka ce 'yan bindigan sun yi. Ga dai Isa Lawal ikira da ƙarin bayani. labarin harbin ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna mai suna muhammad al-amin da yi shine dalilin kiran taron manema labaru da 'yan uwan suka yi kuma malam sani lawal shine mai magana da yawun sauran 'yan uwan da suka kira wannan taro abin da ke tada mana da hankali an halbi bawan allah nan halbi ne na bullet bullet dinnan kuma akwai magunguna da ake bukata a yi ma dan adam don ya samu lafiya babu su a wurin kuma ya kake na cewa shi kadai ne kwanakin baya an ce eh, macizai ya waɗanda eh, ya sa raya suke ciki ba mu sani ba saboda haka muna ganin gaskiya tsakani ga Allah gwamnati tana nema ta gaza yan uwanmu suna cikin hatsari suna cikin wani mawuyacin hali wannan abu yana ciki yana cikin abin da ya sa muka kirawo wannan taro don mu nuna mu gwamnati ba mu gamsu ba da abubuwan da ake yi muna bukata lalle lalle a ƙara zumma a fito mana da yan uwanmu wayanda suka fito mutum goma sha ɗaya sun gaya mana irin mawuyaci da hatsarin da yan uwanmu suke ciki wallahi fitowansu mu ya ƙara mana fitina ne ya kara tada mana hankali ne saboda duk wanda ya fito ya gaya mana abin da ake ciki wallahi ba za ma ka iya magana wasu daga cikin yan uwan waɗanda aka sacen dai ba su iya yin magana ba saboda suna ta faman yin kuka sai dai wasu daga ciki kuma sun bayyana irin halin da suke ciki sunana aminu umar mamana ne a tare da su gaskiya ai ba ma sai na faɗa ba kowa ya san wannan yanayi ba daɗi abin da kawai muke so shine mu ga yan uwanmu sun dawo gare mu ba ba mu da wani bukata da ya wuce wannan sunana aisha alamin dan uwanmu ne yana tare da kani na tare suke a wurin kuma an ce an harbe shi na roƙo don allah ya fito da shi saboda a samu a kai shi asibiti ya sa mishi treatment din da yake bukata ko tashin hankali kamar yadda muke ciki dama amma wani ya karata da hankalin malam sani lawal ya ce mutane hamsin ne yanzu a hannun yan bindigan da ba a saki ba kuma ya ce duka suke so gwamnati tabbatar da an sako idan kuma ba haka ba to idan aka cika kwanaki ɗari da sace waɗannan mutane dukkanin 'yan uwan za su fito don yin zanga-zanga a abuja da kuma kaduna nan da kwana hudu in allah ya da za mu fito kwanmu da kwarkwata da dukkan 'yan uwanmu da suke na nesa da na kusa su zo su taya mu wannan abu bayan haka ma akwai addu'o'i a masallatai da coci-coci da duk muka bada ana yi so in allah ya da nan da kwana hudu ba ma fata addu'an da muke kullum gobe 'yan uwanmu kuma a kan shi muka tsaya kuma muna so mu ƙara jaddada ba ma son mutum ɗaya ko biyu mutum hamsin suke wurin nan muna son mutum hamsin su dawo mana wallahi idan kuka ga waɗanda suka fito a lokacin wallahi wasu su ba su iya tafiya wallahi har yanzu ba su warke ba to ina ga kwanaki da aka ƙara yanzu ai kusan ma za a kawo mana kwarangwal ne tun ajiye alhamis dai hafsan hafsoshin tsaron tarayyar najeriya jiran loki arabo ya shaidawa gidan talabijin na arise cewa gwamnati da jami'an tsaro suna kokarin ganin an sako waɗannan mutane kuma za a gan su nan ba daɗewa ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara da alamun jam'iyyar apc mai mulki a jihohin borno da yobe na fuskantar barazana daga wajen 'ya'yanta na ficewa daga cikin jam'iyyar zuwa jam'iyyar adawa ta pdp wannan da ita ce babban kalubalen da ke fuskanta a fuskantar jam'iyyar a jihohin borno da yobe musamman tsakanin 'ya'yanta da suke zargin rashin adalci daga maiduguri ga rahoton wakilinmu haruna dauda biyu a jihar borno da an samu tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar apc alhaji idrisa durkwa da ya fice daga cikin jam'iyyar zuwa jam'iyyar pdp yayin da wasu daga karamar hukumar mafa karamar hukumar na gwamnan jihar borno ya fito wato professor babagana umar zulum sun ma suka fice daga jam'iyyar zuwa jam'iyyar pdp tare da kuma wasu ɗaiɗaiku da suke gani an toye musu haki wajen zaben fidda guniyar jam'iyyun don haka shugaban jam'iyyar apc na jihar borno Rabul ali dalori ya kaba wani kwamiti mai mutane takwas yayin sulhu da mutanen da ke kowa da irin wannan rashin adalci da suke gani. Mu a ganin mu fa muna son mu zauna da 'yan mu lafiya shine ya sa kwamitin nan muka nada. Kawai dai an yi zabe ba wanda ya musu magana tun da aka yi zabe. To dole dan adam ne zuciyarsu zai ba. Shi ya mun yi tunani da wuri mun ce fa abinda muka yi nan ya kamata mu nema 'yan mu. mu ba su hakuri ku zauna ka nema sulhu da shi a jara tafiya. Honorable Muhammad Tahir Manguno shine shugaban wannan kwamiti mai mutane takwas da shugaban jam'iyyar ya kafa ga kuma abin da ke cewa. Dama a kowane gaska takara dole wani ya samu kuma wani ya rasa. To mu wannan kwamiti an kafa mu ne saboda mu kira mutanen da suka nemi wayansu makamai amma kuma ba su samu ba saboda wasu dalilai kuma ba su ji dadin shi ba mu kira su mu ba su hakuri ko ya jam'iyyar PDP ke ganin irin wannan kwararar da 'ya'yan jam'iyyar APC ke yi a cikin ta tambayar ke ne wa shugaban jam'iyyar PDP Alhaji Zannaga Dama ga abin da ke cewa mutane sun gaji ne maybe sun duba sun ga cewa abubuwan da ake yi bai musu ba abubuwan da suka yi tsammani ba su gan shi a ƙasa ba shi yasa suke canja sheka duk wanda kaga ya canja sheka kaga shi duk wanda mai daki shi san inda daki yake masa yoyo so su mu sun fito sun ce ba sun gaji da jam'iyyar apc sun kawo kansu ah. mu kuma mun karɓe su mm. hannu biyu amma abin da ke faruwa shine an ga danne mutane yancin su kuma ba a yin abin da suke bukata abin ya zama kamar mulkin soja ana naɗa musu mutane da karfi da yaji to da yake da karbiya ne dole ne idan ka ga abun ba zai yi ba ka canja sheka ka je inda aka san darajanka da mutuncinka kuma in zaɓe za ka shiga ka nuna kanka in jama'a suka ce lalle kai ne ka cancanta sai su zaɓe don a kullum a kowane lokal gamman muna karɓar mutane ko shekarun jiyan nan a gamborun gala mun karɓi mutane a bama mun karɓi da yawa a goza yanzu haka muna magana za mu je mu karɓe su a askira akwai su a chibok akwai su a wuri da yawa a magumeri akwai su a northern borno nan almost all a kaga akwai su haka zalika ita ma jam'iyyar apc mai mulki a jihar yobin na fuskantar irin wannan kalubale yayin da wasu daga cikin su suka sallami daga jam'iyyar wasu kuma na nan daram a jam'iyyar sai dai suna ci gaba da kalubalantar hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobin wanda ta ce yankin da shugaban majalisar dattawan ya fito alhaji amir lawan da suke ta tabarza da alhaji bashir sharif macina kuma zaɓe mai zaman kanta na jihar yobin ta ce babu wani ɗan saka daga wancan yankin duk da cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tura ɗaya daga cikin wakilanta alhaji dan juma munga wanda kuma ya gabatar da wannan zaɓe sai dai na tuntubi shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar yobin alhaji muhammed makama wanda ya ce da ni ba zai magana da yin ta wayar talahu ba duk da gabatar da kaina da neman shi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da kuwa cikin sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne da ke kunno kai tsakanin direbobin kamfanin sufuri na bolt akan korafin da direbobin ke yi na rashin kare muradunsu kamar yadda sauran kamfanonin sufuri suke kare muradun direbobin nasu wani direban bolt da wakiliyanmu hawa umar ta tattauna da shi ya nuna damuwa akan yadda kamfanin ke musu rikon tsakanin kashi malamin da ya bayyana sunansa ne kamar haka. Sunana Ɗanladi Machugoro daga Kaduna State. Aikin me kake yi? Ni driver in Bolt ne. Yaya Bolt take aikinta? Gaskiya a farko maganan da zan fara fadawa shine gaskiya in na ce ban gode wa Bolt ba gaskiya na ya karya ko ba haka ba. Don su ne suka creating mana platform da muka samu yau muke aiki. A cikin platform nan akwai wasu mutane da muka hadu da su a courtesy na wannan platform ma mun samu muna danganci da su. Amma ba bacin ya dai gaskiya kan aikin nan gaskiya ya fi wato alherin yawa. Menene bacin ran naku menene ke ci maka tuwo a ƙwarya? Gaskiya cin tuwon a shi ne na kai kusan shekara biyu da rabi yanzu na driver din Bolt amma yau ba zan iya ce miki ga ofishin din Bolt ba yau don yau yan ka sami matsala ko da ɗan sanda a hanya ko yanzu na ga yan tax force da yawa kana nan kawa ka bol din in wani ya order maka bol yanzu nan ga fasinja kana so ka doke kamin ka sani agboro zai shiga moto ko ya ce ka kwashe mai fasinja kana kwasan fasinja at street kuma an ka ce mai ga fasinja nan ba zai yadda ba passenger kuma ba zai iya sai ya yi maka taimako ba don shi ma ba yana sori ko yana hanzari kamin ki sani ya wuce ya barka da agboro kamin ka sani wallahi in kamin ka raba sai ka gan agboro ya raba ka da dubu goma ko dubu goma sha biyar lokacin ba bol ba wani protective major daga bolt akwai lokacin ma muka je strike mun ce za a je strike me sai za mu je strike don me percentage din bolt yau ana biyan yanzu na yan na dauki right dubu daya bolt na da dari biyu yan na dauki dubu biyu bolt na da dari hudu yanzu gashi nan ana wahalan mai gashi na yanzu nan jiya na yi kusan awa biyar ina wahalan mai za ka ga wani lokaci wanda sun yi offline yan ka siya offline wato shine in ka zauna da ka sami fasinja hanya in kuka shirya za ka ga wurin da za ka je a dubu uku bol zai zai zai zai zai kai za bol zai kai ka a naira dubu ko dari takwas to shine bacin ranmu yanzu na i cannot be able to ce ga ofishin bol don me halin da muke ciki tunda bolt ba ta da ofishi ta yaya kai kai rijista eh registration din na yi online then in kin gama registration din online akwai wasu question that ana kiran questionnaire za a tambaye ka gashi gashi in ka fasa wannan questionnaire din then dai sai a direct ɗinka za ka je wani wuri da za ka je ka yi inspection kuma kuma ka je wurin ma kana batun bol ma sai su ce ai su ba yan bol ne kamar su a subsidiary ne da bol su dai in ka gama inspection a wurin za ka biya 1002 kudin inspection din kenan in ka gama za ka ba su email dinka a inspection din nan za a duba motonka za a duba brake light dinka da cikin mota din a gan lafiyansa in aka gama sai takardun motonka za a make sure takardun if this in order in aka duba paper dinka da driver's license dinka a in order sai a a yi snapping din shi su yan eh, inspection ke za su snapping din shi in suka yi snapping din shi sai su aika maka a mail dinka in kai ka ga wayannan inspection report din a mail dinka sai ka uploading din shi sai ka tura shi a process din registration din in bol suka gani inspection report din in suka suka yadda da report din sai lokacin ne za su accepting dinka sai ka fara accepting right To tun da dai akwai wasu hanyoyi da ake bi kafin a yi rajista kuma akwai wasu abubuwa da za a baku watakila a ce ga ka'idojinsu da sauransu dama akan gaya muku cewa ba ku da wata kariya daga wajensu ne kuka yarda da yarjejeniyar ko yaya abin yake. kin san halin da muke ciki a Najeriya nan kin san rashin aiki wani lokaci ka zo a gida ni yanzu na da mata da yara biyu na zo a gida na gama na karanta estate management a federal polytechnic nasara to aikin ne bata zo ba ni kuma wani lokaci na dan aikin printing amma to gashi na bolt din da ta zo uber ne ta fara zuwa kuma uber din ma lokacin da uber sun zo suna protecting driver don me yanzu nan in ka tuka mota ka kai daidai ga kai nan kana ganin fasinja in fasinja ya cancelin right din nan uber za su cajin din shi da cancelin right din nan amma bol ba za su yi na abubuwan ba To a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar su mu ci gaba da ita mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakiliyar namu Hawa Umar da bakon namu Ɗanladi Macugoro. goro. da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman daniel brown da ya hada mana sautin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aiko mana ta hanyar imel sakonmu da farko ya fito daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce duk wanda ke ganin laifin gwamnonin da ke so a baiwa al'ummomi damar mallaka makamai domin su kare kansu to yankinsu akwai zaman lafiya ne sannan kuma bai damu da damuwar al'ummomi da yankunansu ke cikin mawuyacin hali ba amma wallahi lokaci yayi da ya kamata gwamnati ta bamu damar mallakan makamai domin mu kare kanmu tun da ta gaza a ƙarshe ina addu'ar allah ya zauna mana da ƙasar lafiya don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sako daga ba ya fito daga babandi mamman babandi da isu suleiman madatai da iliya mai shayi garin daura suka ce salam voa hausa a gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin magance matsalar tsaro domin akwai manoma masu tarin yawa wanda matsalar tsaro ta hana su noma wanda hakan zai haifar da matsalar karancin abinci muna fatar gwamnati za ta ɗauki matakin sako na gaba ya fito daga shau adamu jau ya ce wani abu dai sai najeriya sai ka ga talakawa sun zaɓi mutum amma sai ya manta da su sai zaɓe ya zo sa'annan ya waiwaye su to talakawan najeriya ya kamata dai ku ankara ku daina yarda ana lullube muku kura da fatar akuya domin dai an ce haihuwa ɗaya horo mai jigo sai kuma sako na gaba da ya fito daga isu suleiman makeri madatai da magaram ya ce salam voa hausa a gaskiya matakin da gwamnatin jihar zamfara ta dauka na bada damar mallakar bindiga don kare kai abin dubawa ne ganin yadda 'yan bindiga suka maida 'yan jihar zamfara tamkar rayukan fari hakan ya nuna gwamnati ta gaza kenan allah kyauta wannan sako ya fito daga hassan dogon faci ba tsari da sabiu sani dan da goro suka ce salam voa hausa muna jawo hankalin gwamnan jihar katsina aminu bello masari da ya tuna da ma'aikatan wucin gadi a jihar katsina domin sun dade suna nema a ɗauke su aiki amma shiru kake ji sai gashi ana ɗaukar yan power aiki to su ma yana da kyau a ɗauke su aiki muna fatan allah ya sa a dace amin sako mu na karshe na cewa yakin rasha da ukraine allah kawo musu sauki domin wallahi yakin nan na taba kasashen duniya kwarai da gaske daga kawo mai ruwa majoga da haruna bibiwa ya tarmasuwa to da wannan ne kuma muka kawo ga shirin na karshe labarai a takaice amurka ta sanar da cikakken bayani akan kudi dala miliyan 820 a matsayin ƙarin tallafin soja ga ukraine ciki har da sabbin makamai masu linzami da na'urar kariyar a tileri an shirya agajin na baya-baya ne don taimakawa ukraine wajen dakila makamai masu linzami da ke cin dogon zango da rasha ke amfani da su hakan kuma na zuwa ne bayan kiraye-kirayen da jami'an ukraine suka yi ga kasashen yammacin duniya a kan su taimaka musu da ƙara manyan makamai na zamani da za su dakila makaman moscow shugaban hukumar lafiya ta who a nahiyar turai ya yi gargaɗin cewa cutar ƙyan dabbari a yankin ta lanka har sau uku a cikin makonni biyun da suka gabata. Tole masu raro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke gidan agogon Ghana da GMT za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya hada sauti da kuma injiniyan mu ta wannan lokaci na nashwan baba ya ku makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallaba da ku a huta lafiya salamu alaikum